Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 19 ga watan Yuni na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi wata tafiya da ba kasafai aka saba gani ba a wajen birnin Kiev domin ziyartar birnin Mykolaiv da ya ya lalata a kudancin kasar. Yayin da ake ci gaba da gwamza ƙazaman faɗa a gabashin yankin danvers. ana gwamza kazaman fada a ƙauyukan da ke kusa da gabashin birnin Saviodonex a cewar hukumomin Ukraine. Sojojin rasashin shafi makonni suna yunkurin karɓa ikon birnin Saviodonex. Sahi Haide, gwamnan yankin gabashin Luhansk, ya faɗi ta kafar sadarwa ta Telegram cewa yanzu mafi munin faɗace-faɗace suna kusa da Saviodonex. Rasha bata karɓe ikon birnin baki ɗaya ba. ya ci gaba da cewa a ƙauyukan da ke kusa ana gumar zuwa matuƙar wahala a zolet suna ƙoƙarin kutsawa ciki amma sun kasa masu kare mu suna yaƙan 'yan rasha ta ko'ina haide ya kuma bayar da rahoton cewa sojojin ƙasar rasha na ci gaba da lugudan wuta a listank wani birni da ke kan wani kogi daga sabiodonex wanda har yanzu ke hannun 'yan ukraine a ɗaya ɓangaren kuma shugaban gwamnatin jamus olaf skov ya ce rukunin kasashe bakwai masu jagorantar demokuraɗiyya za su fito karara a taron su na gaba cewa ukraine za ta iya ran samun tallafi da take bukata muddin hakan ya dace a wata hirar kamfanin dillancin labaran dpa e na jamus da aka buga jiya asabar scholz ya ce yana son yin amfani da taron mako mai zuwa da takwarorinsa na ji 7 a ƙauyen elmau na varavia domin tattauna makomar ukraine ta dogon lokaci ya ce za su ci gaba da tallafawa ukraine muddin ya dace ya ce suna son tabbatar da cewa abin da shugaban kasar rasha vladimir putin ya hango bai yi aiki ba labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya asabar ne aka gudanar da zaben gwamna a jihar ekiti inda sakamakon zaben da hukumar zaɓe ta najeriya inec ta fitar ya nuna jam'iyyar apc ta samu nasara ƙananan hukumomi sha uku cikin sha hudu wakilin Hassan Umar Tambuwal ya zanta da wasu da suka shaida kidayar ƙuri'un zaben. APC, APC, APC, PDP, APC, APGA, 1, 2, wata agent ta ce zaben ya tafi daidai. This was very peaceful. APC party agent. Bello Sani SDP to ya kaji da sakamakon wannan zaɓe. Alhamdulillah na yi hafi da wannan zaben ba da mu alhamdulillah. Zaben ya gamsar da kai? Ya gamsar da ni sosai tun da dai an yi shi an gama lafiya. To sakamakon zaben fa? Sakamakon zaɓe alhamdulillah. Ni mai suna Shagari Bindin Tudu wallahi zaɓen da aka yi ni na yi horin kuma na ji daɗi an yi lafiya an gama lafiya. A gaida da Hassan Umar Tambuwal. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar ne Afirka ta kudu ta yaba da amincewar kungiyar cinikayya ta duniya WTO na baiwa kasashe masu tasowa dama fara samar da allurar daga kafin coronavirus bayan fama da annobar na kusan shekaru biyu. Mun duba yarjejeniya kuma yarjejeniya ce mai karfi, in ji ministan kasuwanci Ibrahim Patel wanda tare da India da kungiyoyi masu zaman kansu suka yi ta kira da aka wadda haƙƙin mallaka kan samar da magungunan tunkarar coronavirus. Kungiyar kasuwanci ta duniya WHO e ta ba da sanarwar sassauta takunkumin hana mallakar fasaha kan allurar rigakafin a wani mataki na samar da daidaiton damar yin amfani da fasaha alluran. Amma da yawa daga cikin masu lura da al'amarin yau da kullum sun soki lamirin takaitaccen lokaci da iyaka da aka saka. Dukkansu Afirka ta kudu da Indiya sun tofa albarkacin bakinsu game da bukatar su ta irin wannan matakin wanda suka ce ana bukatar dakatar da nuna wariya a fannin rigakafi. Daga ƙarshe dubban mutane ne suka yi maci a tsakiyar birnin London a jiya Asabar domin nuna adawa da tsadar rayuwa a Birtaniya. Dubban jama'a ne suka yi tururuwa zuwa babban birnin Birtaniya domin gudanar da zanga-zangar neman gwamnati ta ƙara ƙaimi wajen taimakawa mutanen da ke fuskantar matsi. da hawa farashin kayayyakin da ke karuwa da sauri fiye da albashinsu. An soki Firaminista Boris Johnson da jinkirin mayar da martani game da matsalar tsadar rayuwa. Hawa farashi da tsadar kayayyaki a Birtaniya da Turai na ƙara ta'azzara. Yayin da yakin Rasha a Ukraine ya hana samar da makamashi da kayan abinci kamar alkama. Farashin ya riga ya tashi kafin yakin, yayin da farfadowar tattalin arzikin duniya daga cutar COVID-19 ya haifar da tsananin buƙatar kayayyaki masu zanga-zangar na ɗauke da tutoci masu ɗauke da saƙonni kamar a yanke yaƙi ba walwala ba sun yi ihu lokacin da suka wuce titin 10 downing wato gidan firaminista a cewar faifan bidiyon da aka buga a shafukan sadarwa. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan matsalolin da suka shafi rashin haihuwa wato infertility a turanci. infertility wani yanayi ne da mace kan samu kanta a ciki na samun jinkirin daukar ciki ko kuma rashin samun cikin baki daya tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki dr sirayya awal suleiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke abuja wato national hospital likita barka da wannan lokaci barka mu je masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan matsalar jinkirin daukar ciki ciki ko kuma rashin shigar ciki baki ɗaya wato infertility a turanci Infertility a bayanance dai shine jinkirin ɗaukan ciki ko rashin ɗaukan ciki gaba ɗaya a mace. Kuma shi wannan zai iya zamana cewa in dai wanda ta samu jinkiri ne misali kenan bata taɓa ɗaukan ciki ba kwata-kwata ko kuma wanda ta ɗauka a shekarun baya misali ko watanni amma ya zube. Shi dai matsalan nan zai iya zamana matsalan mace ne ko kuma matsalan namiji ko kuma matsalan dukan su biyu ta gefen mace matsalolin na da yawa zan iya bada misali na farko dai zai iya yiwuwa cewa tana da matsala ne da al'adanta wanda zai iya zamana akwai hormonal imbalance makarkashiyar shi kenan wato al'adanta ba ta ganin shi kowane wata kenan ba ta ganin shi kowane wata al'ada dama a tsarance kwana 21 zuwa 35 shine normal da zaka iya samu bambancin al'adan watan yau da watan gobe misali a na mace to in an ya wuce wannan ƙasa da kwana 21 ko sama da kwana 35 to akwai matsala wasu kuma al'adar nasu zai zo ne yana zubar da jini da yawa wanda makarkashiyan shi fibroid ne fibroid na cikin mahaifa wanda yake sa cikin mahaifa inda ya kamata baby ya kwanta kar ya iya daukan baby wannan shi kanshi shi ma zai iya causing infertility sannan akwai wasu mata kuma wanda kwata-kwata akwai abin da muke kira tubes a cikin mahaifa ta inda kwayoyin haihuwa na mace da namiji suke haɗuwa a samu juna biyu din to su wannan tubes din hanyar da wayannan kwayoyin suke haduwa watakila ya toshe a jikin na mace bayan da za a yi a samu juna biyu ta gefen namiji shi zai iya yiwa kwayoyin haihuwar nashi ne babu su kwata-kwata jikin shi baya iya producing din su watakan koda eh, watakila ya samu surgery ne an yi mishi aiki a nan wurin shekarun da suka wuce ko kuma wani cuta irin su gonorrhea da ake yi na daɗin nan bai treating da kyau ba ko kuma ya shiga wani haɗari da ya samu matsala matsala da gaban shi to ya toshe hanyar da wayannan kwayoyin za su iya fitowa sannan wasu kuma kawai kwata-kwata an toshe musu hanyar ne da kansu misali yawanci dai wannan infertility din da na fara bayani cewa akwai primary akwai secondary primary shine a da matan kwata-kwata bata taba daukan ciki ba ko da mijinta na yanzu ko da mijinta na da bata taba daukan ciki ba to wannan shine primary infertility wato kan matsalan yana wurin matan kenan most likely in dai ta yi aure misali kamar more than one mijin ta yi auren mazaje biyu ko uku uku ba ta ɗauki ciki ba to most likely matsalan a ta ne sannan secondary infertility maybe ta ɗauki ciki a da amma yayi ta zubewa ko kuma ta haihu a da amma an bi yawan shekaru tsakanin wancan haihuwan zuwa yanzu ba ta ƙara ɗaukan ciki ba to ba a san me matsala ba zai iya yiwuwa ta an yi mata aiki ne tiyata ko ta samu wasu matsaloli kan hanya. Ta yaya ake gane cewa mace ko namiji na ɗauke da wannan matsala ta rashin haihuwa ko kuma jinkirin haihuwa? Yawanci dai matanmu in suka zo suna wannan complain din za mu tambaya ne yaushe kika yi aure za ta iya ce maka ta yi aure wata shida za ta ce maka shekara uku da sauransu to in suka zo haka nan in dai har mace shekaranta shekarunta ba su ɗare talatin da biyar ba wasu muka tambaya auren ki ya wuce shekara ɗaya wannan dole ne za mu fara bincike a kanta amma in dai wata shida wata takwas za mu kwantar da hankalinsu mu musu bayani akan saduwa yanayin da yanda ya kamata su sadu kamar su uku ya kamata a sati saduwa sannan it depends on al'adanta domin akwai yadda muke calculating in muka san tsawon al'adanta akwai lokacin da zamu ce to lokacin nan fa ya kamata ki sadu da mai gida ba wasa tsakanin wannan kwana maybe goma sha hudu zuwa goma sha takwas misali nake badawa dole ki sadu da mai gida at least so biyu ko so uku irin abubuwan nan dai ita fannin na mace kenan ita na mace in shekarunta kasa eh, da talatin kuma aurenta ya fi shekara daya ko kuma in shekarunta sun dare talatin da biyar kuma aurenta ya wuce wata shida to za mu fara bincike amma binciken muna farawa ta fannin namiji ne domin suna su yana da sauki maniyi kawai za su kawo mana mu kai labu mu gada in dai muka ga normal to mun san matsalan ba daga namijin ba ne sai mu fuskanci na macen mu fara mata gwaje-gwaje wanda na farko dai gaskiya yana da cin kuɗi na biyu yana da cin lokaci na uku yana da ciwo gwaje-gwajen da za mu yi wanda suna da ciwo in dai misali wanda za mu fara da ita na mace shine za mu ɗauki jininta mu duba hormone symptoms ɗinta in they are normal shikenan sai mu ci gaba mu je mu yi scan ultrasound mu gani ko akwai fibroid don fibroid shi kanshi in yana ta cikin mahaifa ne ba ta waje ba don akwai fibroid ta wajen mahaifa akwai fibroid ta cikin mahaifa wanda shi ne yake sa jinin al'ada ya ringa heavy ya ringa zuba da yawa har da guda guda to in muka yi scan muka ga normal in muka yi blood test muka ga hormone ɗinta normal za mu iya ce mata ta je ta yi HSG wannan shine wanda zai duba hanyar da ƙwayayen haihuwa suke suke wucewa hsg shine mai ciwo sannan shi din zai nuna mana hanyoyi na in suna a buɗe to mun san cewa ba matsalan wannan bane to sai a bi wannan da treatment din da ya kamata ko magunguna ko tiyata in ma fibroid ne da sauransu to likita kamar mata ko maza 'yan shekara nawa ne aka fi samu da irin wannan matsalar duk da kin yi maganar mata idan shekarun ya kai talatin da biyar ko kuma ƙasa da talatin da biyar a wani irin mataki na shekaru ne aka fi samun mace ko namiji da irin wannan matsala? A mata dai daga shekaru 35 don kwayayen jikin mace suna raguwa, kwalitin suna raguwa, yawan suna raguwa. Daga shekaru 35 zuwa sama wasu dai zaki iya samu har shekaru 40 kwayayen suna da kyau amma dai daga 35 zuwa sama zaki ga kwaya dan fara raguwa ko kuma sun daina kwalitin su ya ragu. Sannan a maza din gaskiya shekarun su ya fi na matan yawa. Don zaki samu namiji har shekaru 70 yana iya producing kwayoyin haihuwa mai kyau. Wani lokacin zaki ga mata sai ta samun cikin amma baya zama sai ta zubewa me ke kawo wannan matsalar. Matsalolin wannan suna da ɗan dama amma wanda muka fi eh, cin karo da su su ne muna cewa luteal face um, defect watukan akwai wani hormone inda jikin mace ke producing idan ta ɗauki ciki irin sati takwas zuwa goma sha ɗaya haka na ɗaukan ciki akwai hormones ɗin da jikin take producing kafin mabiya ya ci gaba da producing wannan hormone ɗin to idan jikin mace bai ci gaba da producing ɗin shi hormone ɗin ba a producing ɗin shi yadda ya kamata ba um, cikin ba zai zauna ba sai fa an bata magani wanda zai yi supporting cikin na biyu wanda muke muka fi samu cin karo da shi kuma shine fibroid fibroid na cikin mahaifa inda bebin yake kwanciya kenan idan akwai fibroid a wurin kamar tudu ne da zaki samu kina kan kin ga siminti sannan akwai dutsen da yasa yayi tudu to inda har bebi ya kwanta kan wannan tudu din ba lalle bane ya samu um, kwanciyar da ya kamata yayi a cikin mahaifan to nan da nan sai ki ga wannan cikin ya bari wayannan biyun su ne wanda muka fi cin karo da su gaskiya amma akwai su da yawa. To likita kamar misali idan har mace ta yi ciki su ɗaya ya zube ta yi na biyu ya zube akwai yiwuwar cewa in har ta zo asibiti na ukun zai zauna? In ta zo asibiti yawanci abin um, shawaran da muke basu in muka gansu a lokacin da cikin nan ya zube za mu yi musu bayani akan yadda suka rasa ciki din bayan mu yi musu tambayoyi da gwaje-gwajen da ya kamata za mu ce to fadalle watakila ga fibroid ne ya ja miki wannan matsalar naki ko kuma um, kila zai yiwu rashin wannan yawan homon din a jikinki shi ya ja miki wannan matsalan ko kuma wasu din ma za ki gani kamar sun ɗauki cikin yan biyu ko yan uku misali su ma suna yawan zubar da ciki a farko-farkon watanni so duk wayannan za mu yi wa matan bayani a kai gashi gashi kuma mu yi mu ɗauki mataki idan na fibroid din ne a yi mata aiki don na nan gaba ya zauna da yadda Allah idan kuma na rashin karancin wannan hormone din ne za mu bata don akwai na sha akwai na allura akwai na sanyawa kuma ta gaban mace din wanda zai taya ta hormone din ya zama na akwai shi a jikinta har ya rike wannan cikin na uku akwai wasu wanda bakin mahaifansu ne ne yake a buɗe wanda kawai daga sun kai um, um, wata uku misali zuwa wata hudu sai ki ga ciki ya fita to wannan za mu kai su tiyata ne mu ɗaura bakin mahaifansu ana ce mishi cervical sacrilege to wannan za su iya ɗaukan ciki har lokacin da ya kamata su haihu so once dai an yi identify me ne matsala za mu ɗauki mataki kuma da yadda Allah zai zauna. To likita sautari za ki ga idan irin wannan matsala ta sami mata sukan shiga wani hali wani jan hankali zaki musu wata sai ki ga ba ta jin daɗin rayuwarta ta ga kamar ko ita ta yi wani laifi ko wani abu makamancin haka. Duk wani matsalar da ke tafiye da mutum ya zo gaban likita bayani cikakken bayani zai iya tallafa wasu pain in da patient yake ji zaka iya mishi bayanin ga dalilin da ya sa fa wannan abin ke faruwa in dai abin da gwaje-gwajen mu ya nuna ne da tambayoyin mu ga abin da ke faruwa ga kuma yadda za mu iya yi akwai wasu kuma wanda ba lalle ba bane dama ba wani matsala ba ne. fita kawai yake wanda ba a san mene yake jawa ba to wannan of course zaka yi involving mijin zaka yi involving iyayenta yan uwanta su bata kulawa da ya kamata wanda hankalinta zai kwanta ka a ringa cewa a har yanzu bata haihu ba Amini damuwa kuma yawanci a ringa cewa a daga gefen mata ne once an yi identifying cewa ga problem din za a iya gaya mata abi kuma yanda za a iya treating din shi in kuma ba abin da za a yi ba ne still eh, tunatarwa akai-akai cewa ga matsalan amma kuma da lokaci zai iya wucewa da sauransu wasu matan ma wanda ya aka samu cewa misali um, hanyar daukan cikin babu shi kwata-kwata ta gefen mijin ko ta gefen matan ko ta gefen su dukansu biyu sannan kuma ba su da kuɗi misali na yin um, ivf ko IUI sauran assisted reproductive techniques da muke na zamani to za a iya ba su shawaran daukan adoption za su iya zuwa gidan marayu su ɗauki yara wannan duka yarjejeniya ne tsakanin mata da mijin amma medically ta gefe ta fannin likitoci kam wayannan da na faɗaɗin ne na identifying problem ɗin da kuma ba da um, treatment shine muke yi Masu sauraron mu kada da ya kusha afa kana sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance da ita a cikin shirin wato. Dr. Suraya Awal Suleiman. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Sunana uh, Reverend Dr. Sylvester Dachumo ni pasto ne na kokin na kokin headquarters church a nan a Jos. Ganin yanayin kasar mu Nigeria kuma da duniya yadda take gaba daya mun gane lallai gaskiya mun shiga matsala mun shiga damuwa wadda ya fi karfin abin da za a duba mutum an kuma duba littafi mai tsarki mun gane cewa idan duniya ya zama yadda ya zama haka babban abu shine a koma gaban ubangiji a nema gafara ko krista ko masallata duk muka ce a nemi fuskan allah mu je gaban allah don neman tuba a kira allah don ya ziyarci mu wannan al'amari ubangiji ya yaye mana shi hmm. babban abu shine mu mu dawo gabansa don rayuwa ya zama yadda yadda yake so ya zama da albarka don a gaskiya yanayinmu a yau Allah ya juya fuskarsa ba abin da ya zama da albarka ba abin da ya zama da karuwa a zaman mutum ko iyalai ko ƙasa kanta ubangiji ya juya mana baya muna nema mu dawo gabansa don ya canza yanayin mu. madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki dole. kasuwa a kai kasuwa a kasashe. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyo murya Amurka mu da warhaka. mu da sada da ku a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. suna na Mansur Sani daga nan jihar maraɗi jamhuriyar Nijar nake farin cikin gabatar muku da wannan shiri inda a halin yanzu kamar yadda kuke jan hayaniya ina kasuwar mangoro da ke shataletalen sonita. A duk shekara a daidai irin wannan lokaci mata da yara ƙanana kan mai da hankali wajen kasuwar mangoro inda a halin yanzu ma nake tsinkayen wasu daga cikin masu saye da masu saidawar. ba tare bata lokaci ba ku kasance tare da mu a cikin shirin kasuwa kai miki dole. ba ta bata lokaci ba za mu tattauna da wasu daga cikin masu sana'ar ah, mangoro a wannan wuri kamar yadda kuke jin hayaniyar ah, sayi da sayarwa din. Yau sai ku gaya masu sauraro sunan ku. Ku gaya mana yadda aka yi kuka fara wannan kasuwa ta mangoro. Dai Allah ranar muke samun tuwon wajen Allah. Hmm. Allah yana ba mu abincin da za mu ci ciki kuma har mu samu ma yaran mu yan marayuka cikin mu musu komi da komi. Kala nawa ne mangoro kike kasuwa? Babu kala da babu akwai kwakwai na harko akwai mai lalle akwai mai mara akwai mai kunku mm. akwai mai huska bala mm. akwai mai bakin tsuntsu babu kalar da babu akwai mai siminti mm. akwai mai ranza akwai mai kundu bakin ya kenan duk kalolin mangwara ne kalolin mangwara ne an ka gani kuma wanda kuka gani kun san shi wanda man ka gani kuma mun sani gashi kun zo kasuwa mi za ku ci ma mata dama in ka ji maraya rago wanda azam na shine rago ko ba maraya ne in ka wance kana bidan naka na kanka Allah sai ya baka halaliya ka kai biyan bukata da shi na da lallawali to na gashi mun iske ku a wagga kasuwa ta esonita to yaya kasuwar take kasuwa alhamdulillah ko da wani lokaci kuka fara wannan sana'a wani da ga sana'a riba ne na fara yin da gaskiya ta mangwaro tunda mai gida na rasu aka bar da yan marayu su goma sha ɗai Allah sarki eh to muka fara ga sana'a dai ga ta ne bakin gwalgwado a ci a share ba lehi. ko ba gaskiya ka kore ma bakin ka kwada haka zalaka akwai 'yan mata waɗanda suke zuwa a wannan kasuwa wanda su ma za mu tattauna da su domin jin nasu guri da kuma manuhohin da suka samu gaba a cikin wannan sana'a. Eh, gaya mana sunanki. Sunana Amira. Amira. Sana'ata ina zuwa ina sai da mangwaro bakin ta bakin Rampol. Kamar uh, roba nawa kike daukowa kuma daga yana ke kawo. To muna zuwa daga sura garin dauri muna zuwa nan bakin Rampol muna sai da mangoro ina kawowa roba biyu roba guda ina kawo kankana kuma ina kawo manya. Har da Allah ya ce a sai da a sai da Allah kuma ya kawo yanayin kasuwa in ba sai da mu koma da shi kana zuwa kasuwa kuma kana zuwa makaranta malama salamatu ce daga kaukai to malama salamatu gashi na sai kinan soni ta mi aka zo yi kasuwa na zo yi kuma harkan mangoro ce to madalla roba nawa kika kawo na kawo kamar roba da ta kai ishirin. roba nawa Ishirin. ana na haka mm. ya kuke fama da mutane a gaskiya alhamdulillah sai dai matsalar wasu ne in sun zo sun taba wasu ba don su sayi ba. Yamar sunan ki. Suna na malama Zainab. Zainab ba. Mangwarin ke sai da. To kasuwan mangwari ne ga ta nan muna yi ba waya ba daɗi. To kamar yadda dai kuka sani irin wannan kasuwanni ba za su hara sa ta dama kala-kala ba. Inda baitin masu sayar da mangwaran a nan tsakiyar su akwai wani eh, bawan Allah mai sai da leda. Wallahi da farko dai ina tuna mata cewa ni suna na Abdullahi Ibrahim. Tebur ka sai da sarwansu da shayi kuma. Yawwa ga ka tsakiyar mata masu mangwara da gwaba. Wallahi lahiya no ba wata matsala. Tunda dai eh. leda dai kan Allah alhamdulillah. Kai kasuwar leda kake yi a wurin. ina kuma in sun doka ko babu nan ko zan na masallaci ma sai in bar musu ledar da nazo su haɗa min kuɗi na kuma ana ini gudan ini mai ɗaukar ta arba'in ta sattin fake kawai da marece ya yi mun tattara kawai sai su ba mu kuɗi na wallahi lahiya lau kaga wani shi na sai ka an sa leda guda su sai an kara mai ina aya ma in daga hayane ta yawa in doka ma kawai dan ka kashe oh in in zagi ta in mika ka gani ko wannan wuri dai na kasuwar sonita da mata da yara ke hada-hadar saye da sayar da mangoro na cikin wurare na babbar hanya a wannan jiha ta maradi kamar yadda kuke jin kwaramniyar motoci a ah, daya daga cikin ah, masu saye wanda ga dukkanin alamuwa matafiyi ne da motar shi domin sayan wannan mangoro mai alfanu na jihar maradi eh nuhu da nyamai nike to na biyo dai ta nan maradi eh to wani mangoran da ni ishe ka san mangoro na maradi na jaruna ne eh ba dai ne ba ya yi armishi kwa eh, eh yana daɗi sosai ma eh, eh a wuce dai nike eh. na zo garin gobara kuma na shi mangoro mai kyau kuma na shi nice to bari dan taimaka a ah, firidin da da sauki eh dan ka sai na gida saboda ka taimaka musu ma ai ga yan mata ne suna kasuwanci kenan ka sai gare su su ma sun samu su dan jujjuya da abin da za su samu eh da wannan ne muka kawo karshen abin da ya sauka a cikin wannan shiri na kasuwa a kai muke dole amadin sauran abokan aiki na sashen hausa na murya amurka da suka yi ma wannan shiri hidima ya je a cikin kunnuwanku sunana mansur sani nake cewa a kasance lafiya eh, kasuwa a kai miki dole kasuwa kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu kasuwa a kai miki ya ta amerika ga mu shirin binciko mana gahir kasuwa a kai miki dole farashi kan hau kan sauka kasuwa a kai miki dole Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da ku ta hanyar imel a sashin hausa at boanews.com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.